وشر الأمور أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن قوى ما سؤال بركة بركة مدفاك سادوا أولا مجلسين ماكو ماكو وندمك كراتل لتاف مختصر آه، الأخضري واللغر العلامة عبد الرحمن آه، ابن الصغير الأخضري yau muna ashirin da biyar da watan rabi'ul akhir hijira na da shekara dubu da da da arba'in uku, wanda ya daidai da talatin ga watan sha 11 miladiya ta dubu biyu da da ashirin 2021 wannan shine darasinmu na shida a cikin wannan littafi mai albarka akwai ƙarshen gaba kafin wadda malam salis ya karanta wadda mun fassara ta muka ce za mu fashin bakin ta shine wa in asabahu shay'un shakka fi najasati fala nadha alai idan wani abu ya taba ka wanda baka da tabbas da jasa ne kake kokonto shin najasa ne ko ba najasa bane to malamai suka ce sai a koma asali asali shine komai yana da tsarki baka cewa kaza yana da najasa sai ka samu hujja akan cewa tabbas najasa ne amma kawai kasancewar kana kokonto tana iya yi wa ya zama najasa wannan bai isa ya zama hujja ba ta najasta shi don haka idan irin wannan ya same ka sai kake tunanin an ya kwa najasa ne wannan malam ya ce fala nutha to ba sai ka yi yayyafi ba kenan yaushe ne za ka yi yayyafi yayin da ya zamto najasa ne kana da yaƙini domin al la yazulu bi kawai wannan kokwantar sai shaidan in kai wasa ba ya shiga maka ta wannan kofar sai ya sa duk abin da ya taba ka komai tsarkinsa sai ka dinga tunanin cewa wannan watakila da jasa ne a hankali kuma idan imagination ya yi ta faɗaɗa sai ka ga bautar Allah sai ka ga ibadar mutum ta samu shakku sai zama akwai matsala shi ya sa ma malamai suka ce to haka na lamarin da sha'anin yake a yayin da mutum yake tunanin cewa to abin da ya same shi din shin wato ya ce wa in afaba hushe ko idan wani abu ya same shi shakka fi na jasatihi da yake shakkun shin na jasa ne ko ba na jasa ba ne fala na alaihi ba wani ya faruwa da ke lafiya ne to haka na lamarin da sha'anin yake abin a ce wato ba shi da ma tabbas shin na jasa ma ta taba shi ko ba ta taba shi ba shi ma kokonto yake asali shi ne ba su taɓa shi ba za ka hukunci da ta taɓa ka ba har sai ka ga asar ɗinta sai ka ga gurbinta sai ka ga alamunta sai ka ga danshi-danshinta sai ka ga alamun ta faru da kaya amma kawai mujalladin tunanin akwai yiwuwar fa ta taɓa ne ina alama matsawar ba alama a tufar taka to shi kenan ko a wurin sallar to lafiya lau to sai malamai sai suka ce shin wannan matsalar ta ta shafi kaya daidai take da ta shafi jiki ma'ana yayin da na zo watakila a jikina a buɗe kawai sai nake tunanin cewa ga wani abu mai danshi danshi ya taɓa ne washe tattufi na ja ta jiki kuma nake shakku shin na jasa ne ko ba na jasa ba shin hukuncin su ɗaya abinda ya shafi fatan mutum jikin mutum daidai yake da tufafin mutum da wurin sallah malamai sun tattauna amma da yawan su dai a immatul malikiya suka tafi akan a'a idan jiki ne wannan kamata ya mutum ya wanke me kamata ya mutum ya wanke har ma a ɗaya daga cikin immatul malikiya da ake kiransa al-bunani yayi nakalin wujubul ghasli amma dai akwai fatawa cikin malikiya cewa hukuncin nasu ɗaya ne ma'ana yadda tufafi za a yi za a yi mai annabtu za a yi mai yayyafi a ya faruwa wurin da ake sallah shi ma idan irin wannan ta faru za a iya faruwa to kazalika jiki ma shi ma za a iya faruwa shi ke bi domin menene maksudi ne maksudi shine ba a yadda wato ka kusanci Allah subhanahu ta'ala ba a halin kasancewa kana mai cuɗanya da ita wannan da tattar ana so ka jewa Allah subhanahu ta'ala kana cikin bahar cikin cikar tsarki domin tsarki shine mafi cikar hali to kuma sai ya zamto cewa babu lokacin da ya dace zamto mutum ya tafi tare da sarki din sama da ni lokacin da yake ganawa da ubangiji subhanahu wa ta'ala to daga nan kuma sai abin da malam ya karanta yake cewa wa man tadakkara najasata wa huwa fi salati wanda sai bayan ya tada sallah yana cikin sallah sai ya tuna cewa akwai fa najasa da ta same shi a tufafinsa ya ce nan ƙaƙa'a sai ya yanke sallar ko ma'ana kenan kamar malam yana cewa da mujarradin tunawar automatically sallar ta ta lalace sai ya mai fita daga cikin sallar sai ya ya gasa gusar da wannan najasar sannan sai ya dawo ya fara ta daga farko ko to amma a nan malamai suka tattauna suka ce nan ana magana a kan irin najasar da shari'a ba ta yi rangwame a kanta ba fukaha sun tattauna akan cewa wani zurin jini ne zai dan isa a tufafinka ya je zai yanka kaza ko wani abu makamancin haka jinin ba zubaye ba yadda shi ne har suke suke fadar iyakacin da me bai kai kwabo bai kai girman kasa yake da addirhami ko dirhami kamar ke kwabo ko abin da ya kama da haka ɗan sunan to wannan ma'fuun an yi rangwame a kansa kenan jasar da ta girmama cewa gataran ta fito karara irin na wadda babu rangwame a cikinta to da zarar mutum ya tuna wannan kwakwa sai ya yanke sallar tasa to yaya zai yi idan ya kasance shi ne liman idan shi ne liman ya stahrif sai ya sa wakilci ma'ana sai ya dama shi sallar already ta baci automatically ta baci kawai sai ya juyo sai ya ja mai hankali sai ya ja shi gaba shi kuma sai ya dora daga inda ya tsaya sai ya dora daga inda ya tsaya suka ce haka na lamarin yake da abin a ce limamin ya shiga gaba ya fara yin sallah sai wani ku ya samu yaqini cewa me bawan Allah nan da yake mana limanci akwai najasa a tufafinsa to ya wajaba a mai tambayi. bal fuqaha suka tafi da nesa ma suka ce kai abun a ce ma babu wata hanyar da za a iya mai tambihi sai dai daga cikin mamun wani ya ce ta samala akwai kaza a a suturak ce ya juzu zalika kuma sallarsa ba ta baci ba saboda wannan abin da yake yana cikin maslahatu salat yana cikin maslahar gyaran sallar sai ya dora a sallarsa ba wani abin nan ana koda an yi raka'a kenan ko abin da ya kama da haka zai ci ta malam eh, tufafin nan naka akwai najasa ma'ana idan ba zai iya tambihantuwa ba ba zai iya ɗaukan wato bayanin ba dole sai ta wannan hanyar suka ce kuma ci gaba da sallarsa lafiya lau babu wata matsala to duka dai wannan matsalar in kaso za ka iya kawo mata suwar za ka iya kawo mata yanayin da za ta iya faruwa misali banda abin da malam ya faɗa mutum ne ya shiga sallah ya san cewa akwai na jasa a jikinsa amma da lokacin sallah ya zo ya mance saboda sabbogi yana cewa bari ya fita ya bi ta nan wurin a can akwai banɗaki ya zuba ruwa ko sai ya shiga wata sabgar sai ya mance ya shiga wasu sabgogin har lokacin sallah ya zo ya rike shi don haka ba shi ya tashi tuna cewa akwai wannan najasar ba kuma ba wanda ya san akwai najasar ballantana ya tunata da shi shi har sai da ya sallame to a wannan suka ce a adatul waqti idan da kwai sauran raguwan lokaci sai ya maimaita sallar yaya ne miqdarin sauran lokaci suka ce ta yadda zai je zai ishe shi ya je ya kusar da najasar ya zo har yayi raka'a daya domin ita sallah bisa zance mafi rinjaye na fukaha ana riskarta ne da raka'a yaya raka'a ta take shine riskar ruku'u yayin da za ka tafi kai ruku'u cikakken ruku'u ka ɗago to wannan ka riski raka'a ka riski raka'a wataƙila kada ka kawo mana rudani a abin da ya shafi riskan ladan jami'i wanda wannan shi yake sa wasu misali su fito a guje suna so su riski wannan a'a idan an ta da sallah mutum ya tawo a nitse abin da ya samu ya riska ya sallata kai ko da tahiya ya samu ko da bai samu cikakken tahiya ba matsawar ya zo ya sallah tare da liman zai samu ladan jam'i sai dai ka san ladan jam'i din cikarsa ya fi wani cika wanda misali ya zo ya riski ladan jiran liman wanda annabi sallallahu ya ke ce mai ribat intibaru salati ba'da salah yace falalikum ribat ya jira har sai an zo wannan ladan sa daban da bambanci da wanda shi kuma ya dinga riskar kabbar harama ladansa daban da bambanci da wanda ya riski fatiha da bambanci da wanda shi kuma ya samu raka'o'in amma dai ka ce kusan raka'a ta farko din kamar ma ya zo ya riske su suna ne ruku'u dukkaninsu sun riski jam'i amma kai ka san ma'aunin wancan ba daidai yake da naka shi yasa ma shari'a take ta kwadaitarwa akan zage dantse a zuwa masallaci akan kare ɗaya daga cikin magabata malaman hadisi yana cewa yau shekararsa arba'in ka bar harawa ba ta kubce masa to kuma duk irin wannan abin da mutum zai ga tasirinsa a cikin rayuwa ta fuskar buɗe da samun kwanciyar hankali da samun mafita yayin da aka shiga cikin kunci da samun wannan murra, duk wannan abin suna da tasirinsu da suke haifarwa a rayuwar ɗan adam na albarka haifar da 'ya'ya na ƙwarai zaman lafiya tsakaninka da iyali da abin da ya shafi wannan ga wani misalin na biyu wanda shi ma zai iya shiga cikin wannan matsalar yayin da ya kasance mutum ya shiga cikin sallah ya san cewa akwai najasa a jikinsa amma kuma tsakanin sanin da shiga sallar ba yawa kawai sai ya manci yana mancewa shi ma bai tashi tunawa ba sai da ya sallar shi ma kamar waccan ne shi ma kamar waccan ne a adatul waqti a adatul waqti wannan matsalolin duka an gina su akan cewa izalatun najasa wajibi ne ma'a zikri wal qudra gusar da najasa wajibi ne mutum ya gusar da najasa matsawar bai mance ba kuma zai iya Allah ya kiyaye wanda aka tsare shi a cikin inda da najasa a wurin za ka mai maganar ya busar da najasa ma daga tufafinsa ko jikinsa ko inda yake Allah ya kare Allah ya kare Allah ya kare kamar wanda ake tsare su kaga wannan babu maganar wannan zai salla da halinsa da yanayinsa ko kofa ta kulla mutum misali ya shiga ban daki kofa ta kulle shi ko wani abu makamancin babu wani a kusa da zai iya buɗe mai ko abin da ya kama da haka wataƙila ya ɗan tsahon wani lokaci a cikin abin ya zai yi wannan kaga tare da ya sani ɗin amma ba shi da ƙudura an gane to duka canjawar yanayin sai ya canja hukuncin malam ya ci gaba da cewa yace illa an ya khafa khurujal waqti ma'ana ba can ya ce zai rama ta ba matsawar akwai ragowar lokaci muka ce mai idarin yadda zai iya riskar raka a guda ce to illa an ya kafa kurujal wakti ma'ana idan har sai dai idan ya ji tsoron lokaci zai fita mafuminsa kenan akwai abin da aka shafe cewa idan ya ji tsoron lokaci mai zai fita to wannan mai babu laifi babu komai a kansa me ake nufi da wannan idan ya ji tsoron lokaci zai fita to a nan sai ya sallah da najasa shi ne malamai sai suka ce a nan abubuwa biyu ne suka haɗu ga matsalar lokaci ga matsalar gusar da najasa sai suka ce kiyaye lokaci ya fi muhimmanci akan najasa domin ita sallar an mata lokaci ƙayyadajje kamar yadda alƙur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta hakika sallah ta kasance a farlantawa akan mu'minai wadda aka kayyade ta da wani lokaci sananne shigan lokacin sallah ya zama sharadi ne na ingancinta sai fa a matsalolin da aka yi aka ba da damar mutum ko ya jam'u taqdim ko jam'u ta'khir ya haɗa salloli makotan juna ya tafi da ta farkon zuwa lokacin ta biyu kaga shari'a ce ta bashi dama saboda dalilin a tafiya ko abin da ya kama da haka wa kadhalika a koyi ya jam'u ta'khir kamar ya janyo lokacin la'asar ya sallace ta a lokacin azhar ko kaga ya janyo la'asar din ta da lokacin azhar gurin a'imma din da suke ganin za a yi haka wanda mun san su malikiya la yaquluna bi hada su a wurinsu su ba su da wannan fahimta su suna ganin aljam'u suri ake nufi shine jirkinta lokacin ta farko din hatta sai ta zo ƙarshen lokacinta ta yadda kana sallata ta kuma ta biyun lokacinta ya shiga ita kuma sai ka sallace ta kaga wanda ya haɗa kenan a zahar la'asar da kuma magariba da insha amma dama ita asuba ita lokacinta daban ne ba a haɗa ta da kowace ba a rage ta daga adadinta kamar da ita ma magariba ukun nan ake ba a rage mata adadi malam yace illa an ya fafa khurujal waqti sai dai idan ya ji tsoron yayin da zai ya tuna wannan najasar a jikinsa lokacin kuma zai fita ba zai ishe shi hayyade ya tsabtace wannan najasar ba ya dawo to a irin wannan shi kenan sai ya sallasa a haka ya tuna amma babu kudura saboda idan har ya tafi zai je yayi zai kuma rasa a lokaci to kuma ana so ya risi sallah akan lokacinta kamar yadda ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace hadithu ibn mas'ud wanda yana cikin sahihai yace na tambaya annabi sallallahu me Allah ya fi so cikin ayyuka sai yace as-salatu ala waqtiha ko kuma as-salatu li waqtiha yin sallah akan lokacinta to ana ana so ka karabauta da samun sallah akan lokacin nata sama da ita matsalar a najasa din sannan kuma duk sanda a a a malami yake magana alwaqt alwaqt to a mazhaba cikin mazhaban malikiya yana nufin alwaqtul muqtaf lokaci zababban lokacin da mun san sun tafi akan cewa akwai lokaci na muhtari akwai lokaci na laluri to lokacin na muhtari ba a so ya kuce maka domin shine asalin abin da aka yi umarni a yi sallah a ciki sai dai idan ta ta'azza ba yadda mutum zai yi abin ya fi ƙarfinsa ya fita daga ikonsa ta yadda shi kansa bai sanya aka yi haka ba to kuma sai a shigo lokacin laluri malam ya ce wa man sallabi hana siyan haka yake ana ko wa man salla biha nasiyan a'ada fil na bada da misalinsa a can ko wanda yi salla da najasa yana halin kasancewarsa mai mancewa dama akwai najasa a tare da shi wata ba da salami amma sai ya tuna cewa wannan najasar me ya tuna ta bayan ya sallami a adatul wakti to idan akwai sauran lokaci to zai lalata ta ko wannan duka mun yi magana a kai. to idan ya kasance ya lamarin da sha'ani za mu ga anan malam bai bambance ba tsakanin najasar da ina irin najasar da misali mutum zai iya rabuwa da ita kamar na jasa a takalmi idan ya zamto cewa jasa a takalminka take tare da cewa mu yanzu alhamdulillah duka an shimfiɗe shimfiɗa a cikin masallatanmu ba ma buƙatar mu shigo mu sallah da takalmi amma a wani yanayin mutum yana yin sallah da takalmi mutum ya saka takalminsa training canvas ya fita yana exercise ko wani makamancin haka ya bi wata hanya sai ya ga cewa ga lokacin magariba an yi kira sai ya gabari ya ja gefen wata kwalta ko kan wani interlock ko abin da ya kama da haka sai ya saka wannan takalmin yana sallah da shi sai ya tuna cewa akwai najasa ta makale a ciki to a wurin malikiya ba su bambance ba cewa mutum zai iya rabuwa da abin da ko ba zai iya rabuwa ba amma ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo ana sallah masallacin tarairayi ne da takalminsa kawai sai aka ga ya cire da sauri ya cire takalman nasa sai sahabbai ma duk suka cire nasu da aka yi sallama yake ya haka suka ce ya rasulullah mun ga ka cire ni sai ya ce ai jibrilu ya zo mu ya gaya mun cewa a ƙasar su akwai najasa ya ce don haka shi yasa na cire sai ya ce idan ɗayan ku ya zo da takalminsa ta kama zai sallah to ya duba ƙarƙashin takalmin idan ya fahimci akwai wani abu da ya makale na najasa to ya goga su a ƙasa ma'ana ƙasa ita ma tana tsarkake jasa ya goga su a ƙasa wal yusalli fihi ma sai ya tsallasa a ciki wataƙila mu wannan matsalar za ta fi mana waƙi'iyya a wurin abin da ya shafi sallar gawa ko sallar gawa tun da ba a cikin masallaci ake ba a waje ake yi to mutum sai zanto cewa mai kula da wannan kada kawai da ka kawai ya tada abin da da babu inda mutum baya shiga na

matsawar tsarki ya tabu to sallar ma za ta tabu gwargwadon yadda tsarki ya cika gwargwadon yadda ladan sallah ma yake cika shine malamai suka ce waɗannan abubuwan duk suna da alaƙa da junansu a mataki na farko ka tabbatar kayi tsarkinka ingantaccen tsarki yadda ake bukata ba tare da gaggawa ba ba tare da yin abin nan din ba yadda aka ce ba haka na kuma kakka wa da kanka abin da ba a saka ba kamar irin waɗanda misali za su je suna fitsari bayan sun gan fitsarin su ce sai sun katse gabansu suna so har fitsarin da ma ya yi saura a ciki sai ya fito wannan duk baya cin abin da aka saka saboda me za ka buɗe wa kanka ƙofa ce ta wasu wasi banda cutar da kai da rashin lafiya da ka iya samun ka ai asali dama malamai suka ce ita najasa in tana asalin gurbinta ba ta da hukunci annajasatu fi ma'adiniha la hukma laha da haka ba ruwanka da magana fitsarin da ya fito shi ake magana da shi ba wanda yake ciki ba bai fito ba inda a ce wanda yake ciki bai fito ba shi ma za a yi magana da shi to da waye zai sallah magana kuma ina tsoron kada ya zubo to wannan kuma shi ɗan da yake so ya buɗa ma kai dai ka tabbatar a matsayinka na ɗan adam ka yi cikakken tsugunan da da yanayin da duk abin da yake cikinka kake so ka fitar da shi ka fitar da shi ka ba da isasshen lokaci kowa shi ya fi kowa sanin ɗabi'a kansa watakila wani minti uku ya wadatar da shi wani sai ya yi minti biyar to koma ne ne dai ka ba da abin da a al'adance a lafiyance ka yi ingantaccen biyan bukata ka yi ingantaccen tsarki kuma tsarki ɗin busar da najasar da ta fito amma wadda ba ta fito ba ka ce sai ka sa hannunka ko ka yi kaza ta yadda kai dole sai ka fito wannan ba a saka ba baya cin abin da aka saka kuma mutum zai cutar da kansa to bayan malam ya gama wannan bayanin kai tsaye zai shiga mana alwala a matsayin alwala wani jigo daga cikin muhimman eh, wani tushe daga cikin muhimman duwatsun da idan aka rasa ta babu sallah wadda ita ce take mai ɗauke alhadathul asghar hadathun nan guda biyu da malam ya mana magana a baya ya yace tsarkin kari da tsarkin dauda da ya zo wurin tsarkin kari ya kasa shi kashi biyu akwai ƙarami, akwai babba karamin shine wadda ake yi domin kusar da yanayin da mutum ya shiga sanadiyar fitar da ɗaya daga cikin abubuwa da suke fita daga mafita biyu kamar bawali da zayatsi da abin da yake ɗaukar hukuncinsu to a nan malam sai ya fara da fara'ibul wudu to a alwala menene wanda dole sai an yi shi in ba a yi shi ba babu alwala ya ce fara'ibul wudu wannan farillai kenan abubuwan da suke na dole ana jam'anta su akan furud a ce furudul wudu ko a ce fara'idul wudu duk ma'anar su shi kuma malamai suka ce alfardu abin da yake wajibi suka ce shine abin da za a baka lada idan kayi sannan kuma idan ka bar shi kaki za a yi maka ƙuba ma sabu fa'iluhu wa yu'aqabu ala sarki. duk abin da kana yi akwai lada umarni ne ya waje ba kai kana yi kuma za a rubuta ma lada sannan idan ka bashi kuma ka ƙi da gangan da sakaci to shi kuma za a azabtar da kai kuma abin nan da ka bari din ba zai inganta ba suka ce wannan ita ce farillai ƴan uwa kamar da kuka sani farillai sun kasu kashi biyu akwai farillar da wani yake wa wani akwai farillar da ba a samun wakilci a ciki kowa sai ya yi ta to wannan farillar da za a ambata ta alwala babu wanda zai wakilce ka a ciki dole sai ka yi akwai abin da ake kira fardu ainin akwai abin da ake kira fardu kifaya fardu ainin kamar wannan tsarkin da muka yi magana ba wanda zai ɗauke maka kowa tsarkinsa daban kamar alwalan nan kowa alwalarsa daban amma kamar yanzu a zo a yi salatul jana'iz mutum ya rasu a cikin unguwan nan ya wajaba wasu daga cikin musu wakilci wasu su zo su masa tsalle. idan duka muka haɗu muka ƙi tallatar mutum dukkaninmu mun yi zunubi mun yi laifi haka na yi masa sutura wanke shi da har zuwa a je a rufe shi wannan duk farko kifaya ne dole ne a samu mutum ɗaya a cikin wanda zai san magani zai san cututtuka ya zama likita saboda in ba mu da lafiya ya duba in duk muka yi ittifaki muka ƙi duk mun zama masu laifi ma aka samu wasu suka tashi za su to sun wa ragowa dole ne a cikinmu a samu waɗanda za su je su nemi ilimi don su koya wa al'umma in duk muka yi ittifaki cewa ba ruwan muka kai watsi da ilimin addini ba mu san me zai inganta eh, ibadar mu me zai raunana dukkan mu mun yi laifi to haka fardu kifaya yake wancan kuma fardu aini to anan malam yana magana akan fardu aini wannan ita ce maganar da ya a farkon littafi ya ce summa ma'arifatu ma yuslihu bihi farda ainihi sannan ya san abin da zai gyara farillan ainihinsa abin da Allah ya wajabta mai wanda ba wanda zai wakilce shi a ciki fara'idul wudu al-wudu suka ce ita ce ake kira alwala wani aiki ne wanda shari'a ta ta zo da shi ta siffata shi yadda yake na wanke wasu gabbai bisa wani yanayi na musamman da wata hai'a ta musamman a lokaci na musamman da niyya ta musamman domin akwai za mu zo magana a kan niyyar nan tana da muhimmanci akwai bambancin da wanda zai bi gaɓoɓin alwala ya wanke amma ba da niyyar alwala ba da niyyar ya ji sanyi a jikinsa da niyyar jikinsa ya yi kuru ya bushe don haka bari ya sa mai ruwa da bambanci da wanda shi kuma zai bi wannan gaɓar kuma ya yi yana niyyar a don ya ɗauke wannan hadasin ko kuma don ya zartar da umarnin da Allah ta'ala ya masa kai ita niyyar alwala ɗin ma mai ake nufi da ita kuma ya take yaya sigarta ta take malam ya ce foslon rarrabewa ma'ana a nan to waccan maganar ta ƙare yanzu ga wani sabon batu zan kawo maka wanda shi ma zaune yake da gindinsa yana da muhimmanci ya ce fara'idul wudu ana zan ambata maka jimillar abin da ya tabbata a cikin malikiya cewa kan mun ko da shi malam yana kawo mana yadda fahimtar al-Imam Malik ko makarantar al-Imam Malik take wurin abin da ya shafi wannan al'amura na ibada yace fara'idul wudu'i sab'u abubuwan da suke farillai ayyukan da suke na farilla a cikin alwala guda bakwai an ce wai an kira ta da wudu daga waba'a daga nan kake cewa fulanun lahu wajhun wadi wane yana da iska mai haske ma'ana akwai alamun imani akwai alamun wato wato akwai sakin fuska tare da shi ba nuna kunci da mutane ba gajiyawa ana yana da shimfiɗar fuska suka ce tana da alaƙa da tsafta to mu ba za mu ce kwata-kwata alwala tsafta ba ce gaba ɗaya sai dai mu ce daga cin ma'anonin ta tsafta domin idan ka ce ma'anar ta tsafta ce gaba ɗaya wani zai maka tambaya ya ce a'a to ya za a ce alwala tsafta ce amma kuma yayin da ba za a iya alwala ba a ce a yi taimama a ɗibi ƙasa a shafa sai ce kai wannan sabgar kamar akwai duka da warwara ce sai mu ce ita ibada in Allah ya shar'anta ibada yana sanya ɗan adam ya iya tsinkayar dalilan da ya sa aka ce sannan a lokaci guda kuma ibada tana ƙunsar ma'anoni na jarrabawa kasancewar kawai a ce maka sa idan babu ruwa ko kuma akwai shi ba zai taɓu ba buga hannunka ka karkaɗe ko ka hure sannan ka yi haka ka yi haka sannan ka shafi fuskarka ka yi taimama wannan kadai ya isa jarrabawa a gani Allah ya ce kai haka a gani za ka yi biyayya ko za ka ce a kai jikinka gaskiya ba za ka shafa ƙasa ba to amma idan ba a yi sharan masallaci ba za a yi ta kasuwa na ga wani abu mai ban mamaki wasu a indiya suna ta tambulan a cikin kashin shanu wallahi shehu gari mutum sai ya gode wa Allah da ni'imar imani saboda wani abu ne da suka yadda da shi suke ganin a cikinsa albarkar take kai a musulunci Allah ta'ala sa ka yi ka nisanci wannan ko kusa ko alama babu irin wannan ƙazantar a cikin shari'a kaga wannan ba iyawarka ba ce ga tunanin ga wane ne amma ka kalli yadda shaidan yake yi da ɗan adam idan ɗan adam ya wofuntar da kansa ya bar hanyar Allah to duk irin isan nan ta ɗan adam sai Allah ya kaskantar da shi shi yasa yace summa wadadnahu asfala yace illal ladina amanu wa amilus salihat su ne kadai ba za a kaskantar da su amma dan adam to yana cikin kaskanci duk yadda ya kai da ilimi da waye da sauransu amma sai ka ga in babu bai bi hanyar nan ta ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam to in ya maka wani abin zaka sha mamaki ga tarin ilimi ya yi ma kwana da kwanaki ba wanka ba wanka sai dai a ɗan shi shafa ruwa abin nan a ƙara gaba ba wanka ba wanki ba sallah ba salati ki fara'id alwudu'i sab'un farlan alwala guda bakwai ne wannan guda bakwai din da malam ya ambata guda hudu daga ciki muttafaqun alai malamai duka malaman musulunci sun yi ittifaki akan farlancin su amma akwai sabani tsakanin su a cikin guda uku dalilin sabanin shine waɗannan guda hudu dukkanin su aya alqur'ani ta fada tace ya ayyuhal na amanu ya ku wadanda suka yi imani idan qumtum ila salah in kun tashi zuwa sallah tace fasilu wujuhakum kun ga an faɗi wancan fuska da haka babu ne tsakani a wancan fuska fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi ku wanke hannayenku izuwa gwiwar hannu wannan ilal marafiqi yana nufin zuwa dab da gwiwar hannun ko fa'a a ma'al marasuki tare da gwiwar hannun don sai ya zama kenan gwiwar hannun tana cikin inda za a wanke za mu tattauna a kai akwai saɓani tsakaninsu. Ka ga guda biyu kenan ko wamsahu bi ru'usikum ya ambaci shafar kai shi ma wannan ba su saɓani ba shafar kai farilla ne sai dai inda saɓanin nasu yake wani, iya iya wani ɓangare za a shafa na kai ya wata ba a shafi dukkanin kan a je da a fara ta mabubbugar gashi a je baya a dawo da shi kuku a'a idan na shafi wani bangare na kan ya wadatar za mu tattauna a kan a wurin insha Allah ta'ala sai na sai sai wa arjulakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn kaga an ambaci wanke kafafuwa to dan haka waɗannan guda hudun duka a immatul islam fuqaha'ul ansar babu saɓani tsakanin su wajibi ne a wanki kaga kenan duk wanda ya yi alwala ba tare da ya wanke wannan ɗaya daga cin abin da aka faɗa ba yana cikin rikici dole sai ya koma ya wanki akwai matsala dole sai ya koma ya wanki amma waɗanda suka samu suka ƙaru juransu ilimi shine abin da ya shafi niyya shin niyya dole ce a alwala ko ba dole ba ce kuma yaya take sannan na biyu a ciccuɗawa zai wadatar da ni yayin da zan zo wanke fuskata kawai misali shawa ce na buɗe ta ta ji kamun dukkanin fuskar ya wadatar uku sai na sa hannuna na mummurta haka na idan hannu ne haka na idan kafa ce mun gane haka na matsalar kuma gaggautawa almuwalat a wata nuskar ya ambace ta walfaut a wata nuskar ya ambace ta almuwalat mana idan to cewa baka bar gaf ba tsakanin wannan gabar da zaka wanke zuwa waccan ta yadda har ma jiki zai bushe lokaci ya tsaho watakila ka shiga ma confusion cewa a ina ka tsaya ne daga ina zaka fara an gane waɗannan guda uku sun ƙaru junan su ilimi mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya mu ji mai malamai suka ce a kai wanne ne na farko? na sai malam ya kawo maganar a niyya malamai suka tattauna suka ce mai ake nufi da niyya suka ce jimirin aiki ka kulla a zuciyarka cewa za ka yi kaza wannan ita ce niyya wannan sai yasa suka tafi akan kenan mahallin ka zuciya ne ita niyya a zuci take kenan ba ka da bukatar in za ka yi sallah ka ce na yi niyyar yin sallah a zahar tare da liman a kan lokacinta sannan kai Allahu akbar nawaitu salat adh-dhuhri ada'an ma'a al-imam ko zaru zaru sai yawa ko malamai suka ce ba za a ce haka ba tunda da zarar ka taso ai dama me ma ya fito da kai daga gidanka ba sallah ba me yasa kai alwala sallar kai za ka sa da tun daga nan aka fara ma daura niyyar da haka da ka zo ka tsaya a sau dama ka yi niyyar yin sallah don haka sai suka ce bigiranta zuciya ne kuma wani sabon abu ne a ce ma kana furta furtata annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa furta niyya bai taɓa koya wa sahabbansa su furta niyya ba ba a buƙatar sai an furta niyya. ai Allah subhanahu wata'ala wanda yake alimun bi zati sudur shine cikakken masani da abin da suka ta suka abin nan ya sani wata sallah kai niyyar ya gani tun kafin ma ka niyyata ya san za ka niyyata din don haka to ba ka buƙatar ka gaya wa wani to shi ne suka ce wurin niyyar nan za ka iya kallonta ta fuskoki da dama ko dai ka ce niyyar nan ana nufin mutum ya ƙudurce a zuciyarsa yana so wannan halin da ya shiga da zai hana shi yin wannan ibadar yana so ya yi aikin da Allah ya shar'anta mai wanda zai fitar da shi daga wannan stage din ya fitar da shi daga wannan yanayin raf'ul hadath kenan ko yayi bawali yayi bayan gari yayi kaza yayi hutu to bari yayi wannan aikin da Allah ta'ala ya shar'anta na alwala ta yadda zai fita daga wannan stage din da ya hana shi ya sallar yadda zai samu ya sallar suka ce idan ka kudurce wannan kayi ne suka ce idan ka so kuma za ka iya kudurce cewa bari mai abin da Allah ya yi mun umarni wanda in babu shi sallar ba za ta inganta ba suka ce kayi niyya niyya ta kulli kenan to malaman da suke ganin cewa niyya din nan farilla ce ai suna ganin cewa ita niyyan muhimmancin muhimmancinta ya kai cewa ita ce take bambanta aikin al'ada da na addini ita ce za ta bambanta aikin al'ada da na addini aikin da aka saba yi yau da kullum da kuma aikin addini kaga idan mutum ya zo ya wanke gaɓoɓin alwala don ya ji sanyi wannan sunansa ya ji sanyi ya jika jikinsa don haka a wurin malaman da suke ganin niyya farilla ce wadda daga cikinsu akwai malikiya da ya alwala ba ya je ya ji kan famfo ya yi duk sifar yadda ake abin alwala kake ne ba alwala nake ba wala ina dan jijjika jikina ne don in samu abin to kuma dama ya gaya maka bashi da alwala sai lokacin sallah yayi aka zo za a shiga masallaci ga ka malam baka da alwala ai da zuba alwala kai ba kai da bakin ka kace me ki ba alwala kake ba kanka ka baka kudurce alwala dan haka koma ka je ka. da bambanci ga wanda shi kuma zai zo ba lokacin sallah bane ya bi duka matakan da ake na alwala cikakkiya ga fita malam alwala ake eh wallahi ai ka san ba masu zauna haka sai da tsaki kaga wannan lafiya ne menene bambanta tsakanin su ga aikin iri daya niyya niyya kai a cikin ibada din ma niyya ita take bambanta jinsin ayyukan da bambanci da alwalar da za ka yi ta wadda ta raf'ul hadath ce dan ta dauke maka yanayi na rashin tsarki da kuma alwalar da jaddada ta za ka yi waccan jaddada waccan wajibi ce wannan kuma ba wajibi bace sunna ce wannan ta farko waccan ta biyun ta biyun haske ne akan haske nurun ala nur haka annabi sallam yake yi duk sanda zai sallah sai ya alwala tare da kuma ran da aka yi fasku makka ya nuna abun mamaki da alwala ɗaya duka yi sallolin duka yi sallolin to shin ita rike alwala falala ce tana nuna cewa wanda ya fi kowa rike alwala wannan yana nuna cewa ya fi kowa ƙarfin imani ko ko nan ba shi da malam ya ce ko ba shi da alaka da karfin imani yana da alaka da halittar mutum halitta ce eh halitta ce wani Allah ya bashi iya riƙewa bukatuwarsa zuwa bawali da bayan gari da sauransu saboda yanayin halittarsa da yanayin yadda yake cin abu da sauransu ba shi da bukatar ya maimaita abu wani yana da sakakken ciki wani ba ya iya rike fitsari wani muhimmi dai mutum ya yi la'akari da halinsa kuma ya zamto mai kulawa ta yadda ba zai bauta wa Allah a yanayin da bai dace ba to malamai sun yi istinbatun wannan niyyar karkashin qauluhu ta'ala idza kuntu yayin da kuka nufi kuka tashi kuna masu niyyar ku sallah ci dole sai an kudurce ta nan. suka ce kuma za mu ga cewa a duk inda ake ambatan aiki suka ce me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyat wanda in ka tashi fassara sai ka ce kadai dai ayyukan da suke samun karbuwa a wurin Allah su ne waɗanda aka yi su da kyakkyawar niyya sai suka ce ai annabi sallallahu nan ya sanya niyya ta zanto sharaɗi ne na karɓar aiki to ya zaka zo aikin ibada ba za ka saniya suka ce dole ka saniya suka ce ga ya ce wa ma umiru illa liya'budu a mukhlisin da haka kenan mutum dole ya kudurce wanda gaskiya maganar niyyar nan a ƙarfin nata ya isa sosai to abin tambaye shine daga ina niyyar take farawa tunda dai bisa farillar fuska aka fara ambata shin yayin da na zo zan wanke hannaye na gabanin na shigar da su cikin mazubin idan mai buɗaɗɗen abin nan ne daga nan zan fara niyyar ko ku a'a nan tun da shi ba dole ba ne sunna ne sai na zo wanke fuska malamai sun ƙaru junansu ilimi a cikin mazhaba amma dukkaninsu suna ganin cewa dai niyyar za ta kullu ne gabanin wanke fuska amma sun ƙaru junansu ilimi shin tana farawa ne daga wanke hannu ko ku sai bayan wanke hannu kafin a wanke fuskar amma wasu sun yi ƙoƙarin jam'i tsakanin akwal ɗin cewa a'a mutum ya kamata da zarar zai fara aikin alwala ɗin izamto ya ƙulla niyyarsa sai kuma ya tafi da niyyar shi kenan sai ya kammala aikinsa lafiya lau wannan matsalar niyyar yana da muhimmanci ne muku ishara a kanta cewa duk wanda ya yi wannan niyyar alwala ɗin duk wanda ya zo ya yi alwala ba tare da ya yi niyyar ɗin ba to wannan ba zai halatta masa yi sallah saboda abin da ya yawo wanke jikinsa ne ya jijjika jikinsa ne haka na wannan matsalar za ta jaddadu za mu sake karanta abin da ya shafi wanka abin da ya shafi wanka mutumin da janaba ta kama shi yana ta kokarin ya yi wanka bai yi wankan ba sai ya fito a gari irin na damuna sai ruwa ya zane shi kwata-kwata a niyyar sabi bai kulla niyyar cewa wannan wankan na janaba ba ne idan babu niyyar nan yana nan da janaba a yayin da malaman da ba su sanya niyya ba suna ganin a'a kawai manufar shi ne ruwan ya ya gudana a jikinsa kama a hana da wanda suka yi musu mawafaka za su tafi akan cewa ato wannan shi kenan ya tsarkaka a shahi kaga niyya sai ta sa ko da aikin ya zo da sifar da ake aikata abin da aka shar'anta amma sai zama ba a karbe shi to sannan malam ya ambaci wa ghaslul wajhi alhamisu kai rago lokaci ko na inci goma to insha wa ghaslul wajhi da wanke fuskoki wanke fuska malamai suka ce an kira fuska da fuska domin da sunan fuska domin duk abin da zaka kalla haka kake juyawa sosai ka kalle shi ma'ana direction din nan da kake kallo to wannan abin nan din da yake kallon wannan direction din ita ce fuska suka ce ana iyakance fuska daga mafarar mabubbugan gashi na al'ada ma'ana akwai wanda za ka gashinsa shi ya sako haggoshinsa wannan ba gashi ba ne na al'ada ko kuma a'a yana da sanko gashinsa ya janye baya ko wani abu makamancin a'a a al'adance daga ina gashi yake farawa to daidai wannan matsugar nan za ka fara sa alama ka taho ka taho har ƙarshen haɓarka har haɓarka wasu daga cikin malamai sun lissafa a cikin guluwi ka ga mutum garin ya wanke fuskarsa ka ga har wuya mutum yake wankewa wuya baya cin abin da aka ce a wanke yana cikin guluwi a wanke abin ba kwa lura wani hannun ɗin wuyarsa za ka ga ruwa waye sa ka da Allah ya so a wanke wuya da ya ce ku wanke har da wuyan ba a sa ka ba kada ka wanki da ka zama a karan bana iya abin da aka ce ka shi za suka ce to kuma wannan a tsaye nan, a kwance kuma suka ce ko dai ya zama cewa ga wanda yake da gashi a nan gefen nan ɗinsa nan, daidai inda gashin ya fara har zuwa mafarin nan wannan ƙauli ne a cikin malikiya amma ƙaulin da ya fi shi shahara kuma ya fi shi inganci shi ne a'a daga nan gindin kunne har zuwa ya dangane da ɗaya gindin kunna wannan kaga fuska a tsaye kenan da a kwance to dukkaninta duk abin da yake tsakiyar kuma za a wawanke shi mutum zai wawanke kwararren da yake tsakanin hancinsa kwarmin ido duka gefe da abin da ya bayyana nan na lebansa, da nan ɗinsa duka zai wawanke shi wannan ita ce alwajku zai wanke fuskarsa to har ma malamai suke a suke yin tambayi suke cewa wurin wanke wannan ana so mutum ya wanke da nutsuwa har akwai babban malami na malikiya almadiyuni yake cewa akwai wasu ɗabi'u guda biyar duk wanda ka ga yana yi to alama ce ta cewa shi jahili ne ya ce akwai wanda za ka ga yayin wanke fuska kamar marin fuskar su suke ruwan kamar kamar irin haka watsa shi suke a fuska ba haka ake yi ko ka ga mutum babban mutum amma yana irin wanke fuskar yara in ya zuba ruwan kuma yana busa ruwan ka ganshi fufu fufu haka yana abin ana so ne mutum yayin da mutum yake ibada wato ita wannan kushu'in da ake samu a sallah mun ce fa yana farawa ne tun daga tsarki wanda ya je yayi tsahara a harjitse to ka lura da shi a harjitse zai zo yayi ya alwala a harjitse zai je ya sallah ba magana ya samu nutsuwa balantana ya hankalci abinda ake so a hankalta amma wanda ya antse ya yi fahara antse ya je alwala antse ko ka lura da shi za ka gaya sallah Ya ce kamar marin fuska da ruwa kamar yayin da zaka ga mutum har kawai ya kirkiro wani zikiri ko Allahu akbar ko wani abu da ba a tashi ba a wannan gaba tare cewa inda a ce an shar'anta shari'a za ka kawo ba a san mutum ya ci gyaran shari'a kawai ka ɗauke ta a yadda take haka wa ma kana rabbuka nasiya ubangiji ta'ala baya mantuwa kamar yadda al-imam ibn al-arabi shi ma yayin inkarin wannan da yawa al-maliki rahmatullahi alayhi yace wannan duka aikin a jahilai ne <coughs> to sai wa ghaslul yadaini ila al-mirfaqaini malam yace da wanke hannaye har zuwa me na gwiwar hannu har zuwa gwiwar hannu wannan za ka iya fassara shi malamai sun fassara shi da ma'ana biyu in aka ce izuwa ma'ana sai ya zama kenan da ka dangane da nan inda gwiwar hannun ta fara baya ce ma'ana idan mun ɗauke ta linti ha'il kenan idan an ce kuma ila a nan ta zo da ma'anar ma'a ma'ana sai zama ma'al mirfaƙai to zancen da ya fi shuhura abinda malikiya su karɓa shi ne ma'al mirfaƙai ne ilal ma'ana ita ma gwiwar hannun tana ciki kuma wannan shi ya fi dacewa da sifar alwalar manzan Allah sallallahu misali sai da Abu Hurairah radiyallahu anhu yayi alwala sahawin yake hatta shara'a fil abud har sai da danshi danshin ruwan ya fara shigowa dantsansa yace ya wanke kafarsa ya shallake idan sawu har sai da danshi danshin ruwan ya fara daga wajen kauri kaurinsa sai ya ce a ƙarshe kuma ya ce na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi irin wannan alwalar ta da haka kiran kai tsaye sai a shigar da almirfa ne ko to amma abin tambaya ga wata tambayar shi daga ina Aliyu yake farawa tunda yayin da zan ya zan fara alwala na wanke iyalan tafin hannuwa to nan sai na in nazo kawai zan dora ne daga nan kenan zuwa nan ko kuwa gaba ɗayan sa zan dauko shi na wannan dinsa zuwa ƙarshe yaya hannu ne gaba ɗayan sa zan hada ko zan hada gaba ɗayan sa na wanke shi kenan to ƴan uwa wannan farilla ta uku cikin ah, farillan alwala na yi muku ishara zuwa ga saɓanin malamai to shi ne ma malamai suka kawo wasu matsaloli kamar akan wannan shigar da gwiwar hannu ibnu abizaid zaid alkairawani marubucin risala shi ma yake cewa ya ce shigar da su shi ne ya fi shi ne al'ahwar ma'ana baya ganin suna cikin dole kenan yana ganin wannan ila din lil ghaya lintihai ghaya mana inda ka yi haka ka tsaya a nan gurin alwalarka ta inganta Ya ce sai dai amma in ka shigar da su shi ne ya fi saboda da ka shigar da su ka fita daga rikici ka fita daga rikici wanda yake ganin wajibi ne a shigar da su ba zai ce maka gafata a akwai luma a gwiwar hannunka ba ka wanke ka daga ka shigar ka fita daga rikici sannan kuma wanke mirfaqai din wujuban wannan shine fatawar babban almajirin Imam Malik ibn al-Qasim rahmatullahi alayhi cewa za a wanke da shi kuma wajibi ne to ya matsalar take yayin da ya kasance na zo wanke hannuna kuma ina da zobe malamai sun tattauna suka ce saɓani cikin mazhaba cewa mutum zai wanke hannunsa ba tare da ya juya ba ba tare da ya cire ba wannan wani kauli ne a ciki a yayin da wasu suke ganin a'a kamata ya yi dai mutum ya ɗan jujjuya zoben nasa yadda mai ruwa ɗin zai shiga kamar ibnu habib al-maliki kamar ibnu abdulhakam dukkaninsu suna ganin wajibi ne sai mai sai an cire saboda ai shi ma karkashin zoban akwai wata luma'a da za a iya samu wadda ya waje ba a wanke ta duk da ibnu bashir yana ganin abin akwai tujazu ba dole bane mana idan mutum bai wanke ba babu matsala wanda suke ganin ba ba dole bane suna ganin kamar abu ne wanda ta'ummu bil balwa mazaje sun saba su sa zobe ko mata sun saba su sa zobe to yayin da aka zo sai da mutum ya zo alwala sannan ya dinga kokarin ya zai kici kici sai ya cire zobe akwai zoben da in ya shiga ma wata sai an dan saka wani abu mai mai dan yauki yauki zai fita dan haka suna ganin kamar almashaqqatu tajlibu taysir suna ganin wannan dan abin da zai saura ma'fuun anhu an yi rangwame a kansa an gane to abinda suka yi la'akari da shi kenan da haka suka ce rangwame ne amma dukkaninsu sun yi ittifaqi akan cewa duk abinda ba zobe ba ya waje ba a cire shi a wanki ma'ana da abin a ce za a sa agogo ko wani abu makamancin haka wanda ya matse din shi ma ruwan ba zai shiga yadda zai wannan ba to wannan ya waje ba a cire shi a wanki ya waje ba a cire a wanki to ya matsalar take wanda misali yake wata sana'a kamar wanda yake sana'ar kwaba burodi ko wani abu gari da kulli ko wani abu ko mace a gida ta tana kwaba fulawa don ta wani abu eh, kuma abin biya matsalkale mata a hannunta to ita ma wannan babu wani rangwame sai ta gusar da shi gaba ɗayansa yadda ruwan zai jika fatarta ko yadda zai jika fatarta ya ratsa fatarta to shi ne ta yi abin da yake wajibi amma in ba haka ba to ta yi sallah da lam'a ta yi sallah da lam'a to watakila daga cikin matsalolin da za su iya faɗo mana ana samun wanda Allah ta'ala a halittarsu ya daɗa musu wata halitta wadda ba haka take a cikin mutane kamar maimakon ɗan yatsu biyar eh shi yana da na shida to malamai sun ka tattauna fuqaha wasu daga cikin suka ce a ba zai ba ruwanka da abin da ya dadu domin baya cikin abin da asali Allah yake halittar normal mutane kai. amma wasu daga cikin suka ce a'a kowa yana yana bautawa Allah dai da ɗabi'ar yadda Allah ya halice shi suka ce kawai dai in dai har akwai alamun rai in dai shi ma yana da rai ma'ana da a ce zai ji ciwo zai ji shi ma ya waje ba a wanke shi har suka ce baka ga ba Allah ya kiyaye wanda ya rasa hannun shi wanke hannun ya fada a kansa ya dan gabar da ta yi saura ita zai wanke don haka kowa zai bautawa Allah ne da halin da yake ci eh ku shiga mashhur ra'si to sai mu anan sai mu tashi alaikum salam a najasar kawai zai kawai yaushe najasar ta taba shi bayan ya yi alwala ko kafin ya alwala bayan ya yi alwala iya nan gurin kawai zai yi kawai in ya kawo da najasar shi ke nan sai ya na'am na hasan كما يريد بيان الآن لكن كأنه إيه، نعم. يعني غالب الناس يغسلون من هنا من عنق يعني إلى المرفق